ba malaman mu wanda ake jira sun halatta za mu ba zagiru doke ya fara gabatar

محمد رسول الله عليه السلام الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله gode wa Allah ya sake tara mu a wannan matatar mai albarka in zama maulidi dina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yara suna cikin karatu sai ga isowa ahalil baiti sharif saifullahi tare da sayyid za mu da muna tare da addu'a sannan mu ci gaba da abin da ya dawo da madadin liman bai iso da wuri ba karamukum allahu da shi الحادي إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد ba da sako a wajen babanmu ƙara magoni kyawawa ya kan samu aiki na 我来把，当年的往事 zauna kowa kowa ya samu gurin zama tun da shi ya zauna kowa ya samu gurin zama ina wannan ɗayan makarfin kowa ya samu gurin zama tun da shehi ya zauna na? to alhamdulillah majalisansa Allah ya saka musa da alkhairi Allah ya ja kwana muna wa Allahu akbar اكبر التكبير مولانا شيخ شبيب شيخ الله كان مولانا وبركاته الله يدل زي فتو يجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك على سالم تفضل مشكورا ولا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 الحمد لله الذي جعل البركات في الحركات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي الكمالات وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه. wannan taro ya kai taro amma duk taron gaba ɗaya bai burge ba ya za a ce masu karatun alƙur'ani su haka saboda ne zai masu karatu karatun alƙur'ani shi ne bala'i yake suka sa malam zan so ka bai da sunan ka da matsayin ka idan kowa ya rera masu karatun alƙur'ani mun zo na mu rera masu karatun alƙur'ani sunana abdullahi sa'ad sokoto ah. ihun ciyaman kungiyar masu karatun abuja kuma vice ciyaman na kungiyar har mazauna abuja haka to gashi kun halarci wannan maulidi da shi ali zuma ya shirya a nan gidansa eh, ga shi kun samu halatta ya ka kalli wannan molin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alal sosai ganin cewa al'ummar musulmi sun fito da adadi mai yawa ingantaccen tsari da aka yi a wannan wurin da murna haihuwa ta zagayowar ranar haihuwa a nabi lokacin da su tabbata gare shi ƙungiyar sakwata mazauna abuja tana taya ali zuma tana taya dukkanin musulmin duniya murnar zagayowar ranar haihuwa ma'aikin sallallahu tana fata na a yi taro lafiya a kuma ƙarfi tana sako da taya murna da dukkanin musulmi da allah ya haɗa a wannan wurin na wannan da aka haɗu allah maɗaukin sa

bisa ga wato ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma da cikin kowane musulmi a irin wannan rana da aka faro Allah ta'ala ya sanya mu wannan zama albarka Allah kuma ya taimake mu Allah kuma ya ƙara ƙarfafa mu Allah musamman ma da da ake cikin da buƙatar haɗin kai a matsayin ka na sakataren wannan kungiya na shugaban sakataren kungiyar sakwata mazauna kaduna ka wakilce su a matsayin ka na wanda ka wakilce su eh, mazauna abuja wanne sako kake so ka mika musu musamman a wanda suke garin sakwato a gaskiya duniya ana buƙatar haɗin kai ga musulmai a halin da ake ciki haka yana da kyau ina kira ga musulmai da mu ci gaba da haɗa kai ko da ana samun sabani na fahimta yana da kyau a ce mu zamo ta hanya mai kyau ne za mu warware matsaloli da muke da suke damu mu a yanzu haka amma ba ta soke-soke ba ko ta gida da sauransu da haka Allah ne ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya ƙara mana jagora kai okay kai to kai kana cikin organizers kai ma na kamar me wani sako ka zo wani sako ka zo da shi dai farko suna na sakataren tsare-tsare na kungiyar mazauna garin afirka sakon da nake da shi wannan maulidi farko dai muna roƙon allah subhanahu wataala ya da kowa allah mai da kowa gidan shi lafiya ni sakon da nake so in ba su ina kira ne ga al'umma musamman na wannan ta kan al'umma ƙasa muke zaune a Abuja domin ci gaban da muke yi na taimaka ma junanmu da kanmu da kanmu shi yasa har da yau gashi Allah ya kama wannan wata taro na wannan mauludin da aka yi na wannan kun wakilci al'umma ku zuwa wannan wuri wani sako za ku mika musu wajen ganin in sun kalli wannan sakon naku a gida su amfana da wannan sakon naku abinda sakon da su amfana da shi na farko da sun cewa muna da kungiya ta mazauna Abuja wacce ke zaune gari muna mitin sati sati kungiya ce wadda muka kuma domin taimakon kai da kai to mun gode Allah ya saka da kai akwai garinmu garin kwarawa kusan mu kwarawa ne bonu sun nemi a yi musu makaranta yanzu haka alhamdulillah mun sai su minki mun sai yashi ana buga bulo in ka je bonu ka wuce lambata bolu bakin gari gari yake za ka ga an